This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya suna na da hashim gumel tare nake da hawa sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar talata shida ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, hawa ba makanin labarai. To Sarfilu mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta zaɓi gwamnan Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai mata mataimaki. 'Yan sandan Najeriya sun ce sun kama masu zanga-zangar matsi kuncin rayuwa da yunwa su sama da casa'in dauke da tuta kasar Rasha. An sako tsoho Firaminista Bangladesh mai ra'ayin rikau Khalida Ziya daga ɗaurin talalar da aka yi mata. To Allah ya kyauta, kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin za a ji cewa yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a fadin Najeriya. Masana na ba da shawarar ganin cewa lalata kaddarorin al'umma ba zai haifar da ɗa mai ido ba. a maida ita zanga-zanga ta barnar dukiyan al'umma a lalata mana abubuwa da suke arewa na walwala da jin daɗin rayuwa wai mu ga kaman ko a ƙarshen za mu yi riba da wannan wallahi ƙarya ne a nan amurka kuwa 'yar takarar neman shugabancin ƙasar kashin jam'iyyar demokar mai mulki ta zaɓa abokin takararta a matsayin mataimaki muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe zai kama mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. To amma fa duka sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yammaci ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Rahotanni daga kafafen sadarwa Amurka sun ce mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta zaɓi gwamnan minnesota tim walls a matsayin wanda zai mata mataimaki a yakin neman zaɓe na takarar shugabancin ƙasa tsakaninta da tsohon shugaba donald trump a zaben watan nuwamba a wani lokaci nan gaba a yau ake sa ran fitar da sanarwa a hukumance gabanin gangamin yakin neman zaɓe da ke tafi a philadelphia da zai baje kolin tikitin jam'iyyar ta democrat an dai shirya biyo baya da zagayawa jihohi da za su taka muhimmiyar rawa wajen zama manuniya ga wanda zai lashe zaben na watan nuwamba inda jirgin yakin neman zaben na harris zai yada zango a jihohin wisconsin michigan arizona da nevada Trump dai ya bayyana sunan JD Vance a matsayin mataimakin shi a takarar a yayin babban taron fidda ɗan takara na jam'iyyar Republican da ya gudana a watan jiya. A ranar talata nan 'yan sandan Najeriya suka ce sun kama masu zanga-zangar matsi kuncin rayuwa da yunwa su sama da 90 dauke da tutar kasar Rasha. dubban mutane ne dai suka fito zanga-zanga kan nuna rashin jin daɗin su game da tsare-tsaren gwamnati da matsanancin tsadar rayuwa a makon jiya inda ƙasar ta afirka mafi yawan al'umma ke fama da mummunan matsalar tattalin arziki ba a dai kwashe da mara ba a wasu sassan ƙasar sakamakon gama da jami'an tsaro a jiya litinin ɗaruruwan masu zanga-zanga sun fita kan tituna a jihohin arewacin ƙasar da suka hada da kaduna katsina kano da tsakiyar plateau wasu 'yan jarida da shaidun gane da ido sun ga masu wato sun ga wasu masu zanga-zanga dauke da tutar kasar rasha wani abu da ofishin jakadancin rashan ya nisantar da kanshi da wannan lamari an sako tsohuwar firaministan bangladesh mai ra'ayin rikau kale da ziya daga daurin talala da aka yi mata na tsawon shekaru bayan da masu zanga-zanga suka iza kiyar babbar abokiyar gabarta premier sheikh hasina lokacin da suka yi daren mikiya a fadarta matsanancin kishin da ke tsakanin matan biyu da ya kullu a jini ya kuma dabu a kurkuku ya sha ta layi a siyasance a kasar mai yawan musulmi na tsawon gwamman shekaru an ɗaura ziya mai shekaru 78 a gidan kaso a shekarar 2018 karkashin mulkin hasina a ranar litinin dinnan aka tsige hasina mai shekaru 76 daga kan mulki bayan wani gangamin wato bayan wani gagarumin bore inda shugaban sojin ƙasar ya bayyana cewa sojoji za su naɗa gwamnatin riƙon ƙarya ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jima ba hawa za ta sake damar da karashin labaran duniyar amma kafin nan yayin da zanga-zangar neman gwamnati ka karshen tsadar rayuwa ta ƙara rikidewa zuwa wani abu na daban musamman a jihohin arewa har ya kai ga ɗaukan matakan sanya doka hana zirga-zirga a kano kaduna da filato masu faɗa a jihar arewacin najeriya sun kira ga matasa da su guji aikata ɓarnar da za ta kai wato za ta ƙara mai da yankin baya tare da cewa lalata kadarorin gwamnati da na al'umma ba zai haifar da ɗa mai ido ba daga abuja wakilin mahalima abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton Zanga-zangar lumanar wacce aka fara a ranar ɗaya ga watan Agustan nan da muke ciki da ya sauya salo daga yini na biyu a jihohin Kano, Kaduna, Borno da Niger, inda wasu gungun matasa suka fara afkawa ma'aikatun gwamnati da shagunan 'yan kasuwa da basu ji basu gani ba. Lamarin da ya ƙara muni a yini na biyar har ya kai ga sanya dokar hana zirga-zirga a jihohin Kaduna da Filato. Ababen da suka fi sanya fargaba a zukatan wasu 'yan ƙasa da ma jami'an gwamnati su ne yadda masu zanga-zangar suka faffasa shaguna afkawa wasu jami'an tsaro. Baya ga daga tutar kasar rasha tare da ambatan neman shugaba putin ya kawo musu dauki tun dai wasu 'yan kasa suka fara tofa albarkacin bakin su akan batun inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullun ya ce sunana abubakar muhammad ga na farko dai zan fara da maganan tutar rasha kowa yana da ra'ayin shi da zai bayyana wasu da yawa suna ganin kai ana dagawa ne ba su san ma mai dalilin da yasa ake dagawa ba saboda haka ni wannan ba ma zan dauke shi da wani muhimmanci ba kuma ban tunanin kowa ma ya dauke shi da wani muhimmanci ba saboda abu ne da ba zai yi ba na biyu kuma maganan sojoji su zo su karɓi mulki ra'ayinsu ne in sun ga cewa sun gaji da mulkin farar hula suna tunanin soja ne za su kamu su sauki falin layin hamdu allah ya sa shi ne mafi alheri mu yanzu mafita kawai muke nema kan sauƙin rayuwa na uku kuma ina jawo hankalin matasa a ci gaba da zanga-zanga na lumana don ba zan ci a daina zanga-zangan nan ba saboda shugaban ƙasa bai faɗi abin da zai sa a daina zanga-zangan nan ba mabiya kuma a sa kishin ƙasa a sa tsoron allah a cikin zuciya a taimaka ma talaka a yi adalci a cikin mulki sai dai shugaban kungiyar wan najeriya mai rajin tabbatar da cewa 'yan ƙasa matasa sun haɗa kai wajen neman ci gaba su zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya ya bayyana cewa. Sunana Muhammad sale Hassan wannan zanga-zanga da aka shiga yau ana neman rana na shida sannan kuma maimakon wannan zanga-zanga cikin lumana an shiga ana fasa shagunan mutane ana kwashe dukiyoyi ana barna to wannan al'amari a arewacinmu na Najeriya a halin da muke ciki yanzu ba zai haifa mana ɗa mai ido ba. Ina roƙonku matasa ku ne yau ɗinmu ku ne garkuwan al'umma ku ne gobenmu kuma idan kuka yi kyau yau ɗinmu ta yi kyau gobenmu kuma ta yi kyau saboda haka ina kira ga cewa don Allah don annabi ku daina wannan barna da kuke yi komai aka yi cikin tsanaki ya fi kyau waɗanda suka shirya wannan zanga-zangan sun shirya shi ne domin a yi shi cikin lumana a gaya wa gwamnati halin da ake ciki kuma a buƙace su da su ɗau mataki baki a kai kamar yanzu musamman kano da aka tafi aka faffasa wannan gini na ncc wanda aka yi shi musamman na koyar da ku sana'o'i na dogaro da kyau ai mun yi wa kanmu ne ba wai mun yi wa gwamnati barna ba ne shi ma tsohon kwamishinan yada labarai da tsare-tsare na jihar adamawa alhaji ahmad saju ya ci abin da ke faruwa a jihohin arewa abin bakin ciki ne alal hakika abin nan da yake faruwa a jihohinmu na arewa abin bakin ciki ne matuƙa kuma na tashin hankali ne gare mu domin a ce matasanmu su fito maimakon zumar da aka yi wai za a yi zanga-zangar lumana a maida ita zanga-zanga ta barnar dukiyan al'umma a lalata mana abubuwa da suke arewa na walwala da jin daɗin rayuwa wai mu ga kaman ko a ƙarshen za mu yi riba da wannan wallahi ƙarya ne ya kamata mu yi tunani idan ƙura ta lafa aka koma maimakon a yi amfani da dukiyar gwamnati a yi yi mana ayyuka wadda zai kai mu gaba za a sake ɗauka dukiyar nan ne a je wajen gyaran wannan barna so kaga mun samu koma baya ita hukuma ina kira gare ta lallai ta ɗauki matakai tsatsaura a gano suwa suke ingiza wannan abin in wa'anda za a iya tattaunawa da su ne a tattauna da su tunda abin ya jibinci harka ta wa doka to ya kamata a ɗauki mataki ka a bar wannan abin ya ɗore saboda zai cutar da mu a arewa a kusan duk lokacin da aka samu matsalolin matsin tattalin tattalin arziki da suka kai ga gudanar da zanga-zanga a arewa ba a wanyewa lafiya inda a shekarun baya ma an yi zanga-zangar da suka yi sanadin kashe-kashe da lalata dukiyoyin al'umma lamarin da masana suke cewa kamata ya yi masu ruwa da tsaki a arewacin najeriya su sake nazari don neman mafita mai dorewa ga yaki da ɗabi'ar mayar da zanga-zanga zuwa rikici da ke jawo koma baya ga yankin. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halimatu. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawa ta damar da kashi na biyu na labaran duniya. A yau talata dakarun Isra'ila sun kai hari ta sama a kudancin Lebanon da ya halaka mutane hudu cewar jami'an kiwon lafiyar ƙasar ta Lebanon. Sojojin Isra'ila sun ce hare-haren ta sama da aka kai a yankin Nabatiye sun kai kaici mayakan Hezbollah ne, inda a yau talata ta ce ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuƙi akan Isra'ila. hare-haren dai su ne na baya-bayan nan a faɗan da ya tsallaka iyakoki tsakanin isra'ila da hezbollah da ya ƙara kamari da yakin da ake tsakanin isra'ila da hamas a yankin zirin gaza da ke zuwa a daidai lokacin da al'ummar duniya ke faɗi tashin ganin an kauce wa yaduwar rikici a yankin wannan damuwar ta yi kamari ne a makon jiya da wani hari da isra'ilan ta kai da ya kashe wani kwamandan hezbollah a beirut da ma wani harin da ya halaka jagoran siyasar hamas a birnin tehran harin da iran da hamas suka dora alhakin shi akan isra'ila a ranar talatin nan jami'an ukraine suka ce dakarun rasha sun kai wasu hare-hare ta sama a wasu sassa daban-daban na ƙasa ta ukraine da ya hada da harin makami mai linzami kan birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar magajin garin kharkiv iho tarakov ya faɗa ta kafar sadarwar telegram cewa harin ya lalata wani karamin asibiti yayin da hukumomi ke kokarin tantance bayanai akan waɗanda suka jikata ko suka rasa ransu daga harin gwamnan yankin na kharkiv ole sinakov ya ce akwai yiwuwar mutane na nan makale a ƙarƙashin barakuzan gini gwamnan yankin da na frofsik na kasar ta ukraine serhiy larsak shi ma ya faɗa ta kafar telegram cewa rasha ta kai hari da jirage marasa matuƙi kan birnin nikopol a ran talatan nan da ya haifar da tashin gobara a wurare da dama duk da dai an yi nasarar rashin samun wanda ya jikkata. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Mataimakin shugaban kasar Amurka Kamal Harris kuma mai neman zama 'yar takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa ta zaɓi gwamnan jihar minnesota tim wolf a matsayin mataimakinta a yakin neman zaɓenta da tsohon shugaban ƙasa donald trump a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a watan nuwamba. kan haka ne na tuntuɓi ɗan najeriya mazaunin jihar minnesota farfesa samuel zalanga inda na fara tambaya tambayar wani tasiri tim wolf ke da shi a siyasance ga jam'iyyar democrat akwai tasirori da yawa kuma wani abin ya bani farin ciki sosai hmm. tun da na zo america wajen shekara talatin da wani abu ina zama a jihar minnesota ne to amma babban abubuwa da za a iya faɗa a kansa shine um, ya yi aikin koyarwa idan hmm. malamin makaranta ne wanda in ka yi malamin makaranta sau da yawa za ka koyi yadda za ka kula da rayuwar jama'a domin kana da ɗalibai wani jama'a sosai sosai. To farfesa wannan abubuwan da ka zami ta ya kake ganin zaɓinsa zai ƙara farin jini wato kamala farin jini ta samu karbuwa ko kuma ta samu eh, a zaɓe ta Amurka. Mutum ne mai son haɗin kai wanda mutane kuma za su ɗauke shi da muhimmanci domin yanzu ana kasan akwai rashin haɗin kai da yawa da nake nufi da rashin haɗin kai shine ko da yake akwai bambancin ra'ayin siyasa bai kamata mutane su dinga kaman su zama kaman suna yaƙi da ɗan uwansu ba to amma akwai wani abin da nake son jawo hankalin jama'a misali yanzu yanzu da jima wannan na karanta akan cewa gwamnan jihar pennsylvania hmm. wanda dama ake zato shi ma yana ɗaya daga cikin wanda da za a iya zaba yanzu na ga ya magana wanda ban ji daɗinsa ba akan cewa yana cewa wai shi ba a zaɓe shi ba domin shi bai hude ne an zaɓi wannan don shi bai hude ne to irin wannan magana ban ji daɗinsa ba kuma ina tsoro akan cewa ko zai ci gaba da irin wannan magana kuma ya bani mamaki akan cewa ko da yake kana son abu amma idan baka samu ba sai ka rungumi kadara kurin ka ce to an ba da wani ba wani to farfesa kana ganin hakan zai katar naki a jam'iyyar democrat kenan kasancewar wanda ba a zaɓa ba ya fito yana cewa gashi gashi ito eh mutum ya ce wai don shi bai kude ba ne abin ya dan bani mamaki sosai sosai sosai kuma akwai wasu mutane ba waya wanda za su iya sauraron sa to amma kuma mutum mai zurfin tunani zai iya nuna cewa duk wani mutum wanda yake da yake neman babban mukami kamar wannan a cewa don ba a zaɓe shi ba kullum ya je da kansa da wasu ne suka faɗa amma shi da kansa ya je yana cewa ai ba zaɓe ne ba don ni bai hude ne ko wani abin nan zai nuna kamar mutum ne wanda shi ya damu da kansa kullum bai damu da wani ba wanda kuma ban tsammani mutane za su su ji daɗin wannan ba amma akwai wasu mutane wanda za su yi kokari kamar misali mutanen da suke wancan jam'iyya din za su yi kokari ci gaba da faɗan su ci gaba da baza maganan da ya faɗa to ya nuna kamar cewa ita kamala ba ta son yahudawa to farfesa mun gode kwarai da gaske da wannan sharhi naka na gode ne ma To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka a nan Washington DC a gugun muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar. Yanzu kuma sai shirin na gaba. Noma tushen arziki. Noma arziki, noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu, na arzikinmu shi ne uwa eh, A watan Janairun wannan shekara aka fara sayar da sabon nau'in irin masara mai suna Telemes a Najeriya. domin ya taimaka manoma samun amfanin gona mai yawa da kuma kare su yin asara. Masana sun ce sabon nau'in masarar ba shi da illa kuma yana jurewa fari da kuma kwari. A cikin shirin na wannan makon, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da Farfesa Rabiu Adamu da cibiyar binciken aikin gona ta jami'ar Ahmadu Bello da ke samar Zaria wanda ya ƙarin bayani kan nau'in masara na tela maize wannan masara ta tela wani ci gaba ne na zamani da ya zo akan aikin gura musamman akan masara masaran da muke noma a najeriya yawanci ba sa jurewa fari da kwari to binciken zamani da ci gaban kimiyya ya kawo cewa duniya ana yin masara mai ingantacce wanda ake kare kanta daga cututtuka musamman kwari da rashin ruwa to bincikenmu da kungiyar african agriculture foundation ta duniya da ke kenya da jami'ar afirka ta kudu muka yi bincike muka ce to wani irin iri za mu iya kawowa mu hada da naman najeriya a yi auren su don a samu ingantaccen iri wanda zai iya jure mu shi ma wannan kwaran da rashin ruwa to sai muka fara bincike a alif tara da sha 1919 2019 kenan muka fara 2019 muka fara wannan bincike yau shekara biyar kenan to mun yi bincike a wurare da ƙasa maru da kuma wurare guda goma sha biyu da ke ƙasar nan mun kai shi daga farko muka fara a samaru a research station ɗin kenan wato a cibiyar mu sannan muka je wasu wurare a kano da jigawa sannan binciken yin nuna cewa akwai irarwa sha shida muka fara da su masu aure cikin wannan sai muka ɗauki guda takwas muka zaɓe su muka kai wurin da manoma za su noma saboda su sun fi jure mafarin da kuma ƙwarin muka shekara biyu muna nomawa manoma suka zaɓi wannan guda hudu suka ce wannan guda hudun su ne za a iya kaiwa gwamnatin najeriya a ce da allah a yada irin su mun ga suna da saurin yi kwana da goma ɗari zuwa da goma suna ba da ton har tan tara wato buhu casa'in a hekta daya kuma suna jure ma kwarin nan guda biyu wato tsotsar ke cinye kara da kuma ke cinye ganye wato paul army one da stem bora da kuma tana jure ma fari to ga amfanin masarar cela kenan to sai cibiyar bincike ta samaru ta rubuta ga wancan tarayya aka yi taron kasa ga baki daya aka bincika takardun da muka kawo aka yi mana tambayoyi suka ga musu cewa wannan masarar eh gaskiya ta fi wanda suke yi ake sayarwa ya kamata manoman najeriya su noma ta shi sa gwamnatin tarayya cikin watan daya ta yadda cibiyar bincike ta sayar da wannan iri ga manoma to shine muka fara aikin irin muka fara sai da irin a cikin watan biyar shida yanzu manoma da yawa sun sai irin a arewa musamman ana nomawa ko kenan kuka kago wannan iri da kanku eh bincike ne da haɗin gwiwa ai samun kawo wannan irin a wannan ƙasa aka kago irin mills eh da akwai irin ruwa na tela na Najeriya mm. da kuma akwai wanda aka samu daga Kenya aka haɗa su aka yi auren su shine samu samu wannan iri na tela ba duk bari ne Najeriya menene bambancin taylor maize da irin masarar da muka sani bambancin su ɗaya ne tana yi da wuri cikin kwana 100 zuwa 110 na biyu babban bambanci babban bambanci shine wannan irin tela yana jurewa abin da ke resistant da turanci shine yana bijirewa kwarin da suke masara illa suke hana ta yaɗo ta abin kirki amma irin tela mills saboda ya daka inganta shi da kimiyya kwarin nan ba sa mishi ɓanna to na bambanci kenan na uku yana jure fari. ya fi wani irin roma na masara da ake sayarwa yanzu to ga wannan guda biyun nan da aka samu wannan bambanci shine bambancin tsakanin tela da kuma sauran irin ruwan da ake sayarwa to in aka nome tela maize mm. eh. ana samun yawan masara amfani mm. fiye da wadda muke da ita da haka ne mun ciki ya nuna manoma sun tabbatar mana a su. sun kawo irin wanda suke nasu na gargajiya da kuma irin wanda ake sauran zamani da kuma na tela ya nuna cewa irin tela ana iya samun buhu casa'in irin hybrid da ake sauya na na ana samun buhu sittin na manoma ana samun buhu talatin zuwa talatin da biyar. kin ga nuna cewa irin tela nan saboda juri ma farin nan da kuma kwarin da suke rage mata karkashi da yado ya da yi da kyau ya nuna cewa tela tana da bambanci kuma tana samun fiye da wannan idan akwai bambanci kamar buhu talatin tsakanin tela da wanda ba tela ba a kowace hekta ko a tsawon fili kowace hekta hekta shine fili mai mita ɗari ba mita ɗari mm. shine eh, hekta ɗaya mita dubu goma ta mita square shine one hekta to a one hekta ana samun samun buhu casa'in na tela amma wancan ana samun buhu casa'in ka dage kenan ka sa taki akan lokacin da ya kamata ka yi noma ka cire ciyawa za ka samu buhu casa'in To ina batun zarge-zarge da ake cewa wannan nau'i na masara yana da illa. Wasu ma na cewa zai iya kawo kansa ko zai hana iya haihuwa ko in aka shuka shi a gona ba abin da za a iya sake shukawa sai shi. Ina gasken wannan? Wannan ƙarya ne gwamnatin tarayyar Najeriya ba za ta taɓa yadda a shigo da ko a wani binciken da zai kashe amfanin gona kawai ƙasar ba ko kawo cututtuka. tela mix da ruwan su an noma su a kasashen amurka brazil japan da argentina fiye da shekara ashirin wajen zama muke farawa amerika da sauran wurare suna noma irin wannan ruwan so karya ne <laughs> ba wannan binciken da ma'aikatar binciken ta yi da nbm na tona national safety management agencies lokacin da muka fara binciken na sun zo samaru sun dauki sample na iri da ƙasa sun ji sun binciken su sani ba ma suka zo suka faɗa cewa wannan irin bai da matsala ma'aikatar lafiya ta najeriya su ma sun turo a yi wannan binciken to wannan duk zargi ne na mutanen da ba su son ci gaban kasa najeriya tana son irin telamis saboda me zai rage mana amfani da maganin kashe kwari da sauransu wannan zargin da suke mutane wanda ba su cikin ba sun mamaye masarar ba kasashen duniya da yawa sun ci gaba saboda me sun amfani da ingantattun fasaha na zamani wanda aka tabbatar suna da inganci ba su da matsala kuma najeriya ta karba shine aka sa muka samu wannan tela kafin wannan akwai wake da cibiyar mu ta samu ruwa na kira PBR kaufi wato sanfi 20t shi ma yana juri ma kwari kamar kwaran nan da ke sa tsutsu da take bata kwasuwar wake bincike shekara hudu da suka wuce tunanin da ta ce a siyar kuma manoma suna cin shi ana noma ana alalar da shi ana abubuwa da shi ba matsala haka ma wannan masara to wannan masara da kake cewa kwari ba za su dame shi ba ba za su iya ci ba kuma ruwa ma ba zai masa lahani ba kenan za a iya noma wannan masarar daga januwari zuwa disamba ana iya noma ta cikin shekara ana iya noma ta su uku a shekara saboda tana wata uku uku kafin a girbi ita wannan masarar ba ta da matsala ana noma ta throughout shekara in Allah da mun yi wannan binciken lokacin da muka fara bincike a Zaria muna da ban ruwa na drip a research mu mun shuka ta cikin watan sha daya muka girbe ta cikin watan biyu na sabon shekara mun kara yin wata daga watan uku zuwa watan shida sannan cikin damuna kuma muka kara shukawa so ana iya noma ta cikin shekara Masu sauraro a nan zamu da saya cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin Farfesa Rabiu Adamu da cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke samar Zaria da yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Wamai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To ma da a da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe muka muku ra'ayoyi da ku masu ke aiko mana ta imel. A yau za mu fara da saƙon Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobin, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da masu zanga-zanga suka ɗauka na ɗaga tutar ƙasar Rasha yayin yin zanga-zanga, hakan abin tur da alawadai ne. Domin ƙasar Rasha ba za ta iya kawo wa Najeriya sauƙin rayuwa ba. Duba ga yadda ƙasashen Sahel kamar Nijar da Mali da Burkina Faso har yanzu ba su rabu da matsalar tsaro da tsadar rayuwa ba. Sako na gaba ra'ayinka ne Umar Ari Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga hukumomin da ke kula da bangaren sadarwa na garin Difa a jamhuriyar Nijar. Ya kamata su gyara mana network a garin namu na Difa musamman ma na Airtel. Wannan abun kunya ne a ce babban birni kamar garin Difa muna fama da matsalar network a kullum. Allah dai ya kyauta. Shi kuma wannan sakon haɗin gwiwa ne daga sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski raka ya ce. Salam VOA Hausa. A wannan lokacin na damuna a wasu kasashenmu na Afirka musamman ma Najeriya da Nijar inda al'umma suke fama da zazzabin cizon sauro a birane da karkara. muna kira ga al'umma musamman 'yan uwanmu talakawa da cewa ya kamata mu rinka amfani da sange wato gidan sauro ta hanyar ɗaurawa da kuma shigar su mu da iyalanmu domin yana daga cikin manyan makamai mafi sauki na yakar ta'addancin cizon sauro da fatan allah ya ƙara mana lafiya sakon baban gida buba fajewa daga karamar hukumar ta kai ya ce assalamu alaikum voa hausa hakikanin gaskiya in dai da haka za a ci gaba da zanga-zanga da jami'an tsaro da kuma al'ummar najeriya maganar gaskiya akwai matsala domin ko kowa ya sauka daga kan tsarin da yake kai ba inda aka ce mai zanga-zanga ya fasa shagunan mutane sannan kuma ba inda aka ce jami'an tsaro su rinka farma masu zanga-zanga da za a ɗau matakin gyara kan wannan lamarin domin kuwa ba zai haifar mana da ɗa ido ba daga ƙarshe muna addu'ar allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da ku mu kuwa za mu karanto gwargwado abin da ya sauwaka to madalla kafin mu karkare shirin ga hawa ta da mana da labarai amma wannan karan a takaici. To Sarfila a takaice rahotanni daga kafafen sadarwar Amurka ne suka ce mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris za ta zaɓi wato ta zaɓi gwamnan Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai yi mata mataimaki a yakin neman zaɓenta na takarar shugabancin ƙasar da za su gwabza tsakaninta da tsohon shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a watan Nuwamba da ke tafe. a ranar talata na 'yan sandan najeriya suka ce sun kama masu zanga-zangar matsi da kuncin rayuwa da yunwa su sama da casa'in dauke da tutar kasar rasha dubban mutane ne dai suka fito zanga-zanga a kan nuna rashin jin daɗin su game da tsare-tsaren gwamnati da matsanancin tsadar rayuwa a makon jiya inda ƙasar ta afirka mafi yawan al'umma ke fama da mummunan matsalar tattalin arziki ba a dai kwashe da mara ba a wasu sassan kasar sakamakon arangama da jami'an tsaro an sako tsohuwar firaministan bangladesh mai ra'ayin riƙau khalida ziya daga ɗaurin talalar da aka yi mata na tsawon shekaru bayan da masu zanga-zanga suka iza iya babban abokiyar gabar ta premier sheikh hasina lokacin da suka yi daren mikiya a fadar ta matsanancin kishi da ke tsakanin matan biyu da ya kullu a jini ya kuma dabu a kurkuku ya shata layi a siyasance a kasar mai yawan musulmi na tsawon gwamman shekaru a yau talata dakarun isra'ila suka kai hari ta sama a kudancin lebanon da ya hallaka mutane hudu cewar jami'an kiwon lafiyar kasar ta lebanon sojojin isra'ila sun ce hare-haren ta sama da aka kai an kai ne a yankin na kuma sun kaikaici mayakan hezbollah ne inda a yau talatan ta ce ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki akan isra'ila a ran talatan nan jami'an ukraine suka ce dakarun rasha sun kai wasu hare-hare ta sama a sassa daban-daban na kasar ta ukraine da ya hada da harin makami mai linzami kan birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar madalla masu raro da haka ne maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake dawa da wani shirin idan allah ya yarda har ma da buɗe layukan waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shirye sai a mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu amadadin hawa shirin taimaka shirin ya zo gare ku sai Fiona Mayanan Dudu wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyar Mateo Tian Wang. Daga nan birnin Washington DC, nisar fil hashin gumel ke cewa ga shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.